Hello everyone, we are back for today. We are going to teach you animal in Hausa. Chicken, kaza. Chicken, kaza. Cow, shanu. Goat, akuya. Donkey, jaki. Cat, musa. Sheep, tunkiya. Horse, doki. Snake, maciji. bushrat burgu lizard ƙadangare lizard ƙadangare rat kusu scorpion kunama fish kifi pig alade dog kare lion zaki elephant giwa bird tsuntsuwa monkey biri hedgehog bushiya chicken kaza cow shanu goat akuya donkey jaki cat musa sheep tunkiya horse doki snake maciji bush rat burgu lizard kadangare rat kusu scorpion kunama fish kifi pig alade dog kare lion zaki elephant giwa bird tsuntsuwa monkey biri hedgehog bushra so everyone we are coming to the end of today's video in animals in hausa so if you have any question drop it on the comment section and please don't forget to share comment and subscribe thank you